Sashen Hausa na Studio Kalangu ya so mu gabatar da shirinsa na labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masararo Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Juma'a 3 ga watan Desambar na 2021. a cikin shirin za ku yi cewa yau uku ga watan disambar ranar kasassu ce ta ƙasa da ƙasa ƙungiyar na kasassu na nijar ta kira wani taron manema labarai yau a nan ya mai muna tare da ƙarin bayani ton miliyan uku na busaccawa shine gibin da aka samu a jihar difa karin bayani a cikin wannan shiri a rahoton musamman na wannan shiri daraktan kimiyya na cibiyar bincike a kan cututtuka sarmes ta yamai zai kawo mana bayani a game da bambancin da ke akwai tsakanin mura da zaɓin cizon sauro da kuma cutar corona. Ranar uku ga watan Disambar na kowace shekara ranar nakasassu ce ta ƙasa da ƙasa da aka kaddamar a shekarar 1992. A wannan shekara ta 2021 hukumar UNESCO ta tsayar da maudu'in mai suna shugabanci da damawa da nakasassu wajen gina duniya bayan bullar cutar corona. Ƙungiyar nakasassu na Nijar ta shirya wata a haɗuwa yau a Yamai domin tattauna matsalolinsu. Abdullahi Mega Alasan, sakatare mai kula da matasa a kungiyar nakasassun, ya yi wa Talata Abdu Bahar ƙarin bayani. Nous avons lancé un appel pour le rehaussement du fonds muna mika kira domin a ƙara kuɗaɗen da an ka keɓe ma nakasassu. Mun sake mika kira domin samun sauƙi don akwai ragowan ayyuka da ya kamata mu yi. Mun mika kira sama ilimantar da iyanmu nakasassu a cikin makarantu ba da ilimi. Ba da ilimi ya shafi matsalar yara duka. Ya zamto nakasassu ne, mara lafiya ne ko kuma waɗanda ba mu nakasassu ba. Za mu so su taru a cikin aji guda da makaranta guda su koyi karatu iri ɗaya. A taƙaice da ina nufin a hidda duk wani ƙa'idoji a cikin makarantu don yara su samu inci zuwa makaranta. Shi ya samu ka yi magana saman ba da ilimi don shi ne gurin. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya gayyaci jami'an gwamnati na niger da wakilan ƙungiyoyi masu zaman kansu a wani taron bita na shekara-shekara kan wato damawa da ɓangarorin al'umma a ayyukan ƙasa. Ki Miningo, shugabar sashen da ke kula da siyasar al'umma ta UNICEF a ƙasar Nijar, ta bayyana matsalolin da suke fuskanta tare da matasa na karkara waɗanda ba su amfani da harshen hukuma na ƙasa wato Faransanci. Euh, a tunanina za mu yi magana a cikin wanga bita da ake yi na shekara zuwa shekara saman manyan matsalolin da muke fuskanta wajen aiki tare da matasa bincike ya nuna cewa matasa ba su da wakilki sosai a cikin ƙungiyoyin matasa ni a bangare na a matsayina na shugaba tsare-tsare muna da matsala ta zuwan nemo wa'annan matasa wa'anda ba su da tsari hakan ya sa ba mu so ƙin wahalattar matasa ba a cikin ayyukan da dama akwai matasan da yawa yawa da ba a jin muryarsu sannan kuma su wa'annan matasan abin da suke so su gani an aikata a zahiri kenan ya zama dole unicef ta sake tsari domin ta tallafa ma kungiyar matasan da take aiki euh, damanar bana bata yi kyau ba a jihar difa inda aka samu gibin busassacawa dabbobi na sama da ton miliyan uku in shi darakta mai kula wato daraktan ma'aikatar jiha na wato daraktan ma'aikatar noma ta jihar difa dr burema hidu ya yi wa mani musa karin haske A wannan shekara bayan raskuna albarkatun cimakar dabbobi akwai rashin abincin dabbobi da ya kai busasshiyar ciyawa ton miliyon uku. A dukkan gundumomi muna da irin wannan matsalar wanda hakan ya kawo cinkoson makiyaya. Muna da wasu yankuna da akwai euh, abincin dabbobi a yankin Ingurti da yankin Kabalewa da yankin da akwai rashin tsaro Boso da Tumur da kuma yankin Difa musamman wajen wajen Shatmari da arewacin Gelbeli. Muna nan da kokarin ganin ya za mu ceto yankunan kiyo da muke da su. Muna nan da ɗaukar matakan tanadi da kuma saka madatsa musamman ta kariya daga wutar daji. kamfanin da aka ɗorawa wa nauyin gyaran hilin gandari na birnin kwanni ya yanke shawarar bayar da hilin gandarin ga manoma a ƙarshen wannan wata sai dai manoman na fatan a kammala ayyukan baki ɗaya kafin su soma aiki hilin na da matsalar ruwa da ya kamata a magance in ji shugaban kungiyar manoma na birnin kwannin abdu mamman ya yi wa usman musa karin haske an ce muna ana son a ba da zon 3 d kenan yanki ƙetaren kwalta da nan gandari wangana gabas ƙetaren kwalta da ɓangaren bulki sun ce muna za a ba da shi a noman rani Mukan takamaimai da suka ce muna mun haɗa musu cewa gaskiya in ma ya zan za su ba da shi su a noman rani na ɗaya mun san babu wanda za a noman rani na biyu mun haɗa musu in dan muna mu ba mu da gaugawa a ce a ba mu noman rani ko da akwai ruwa su bari bari in an gama aiki sun ga aiki ka'idar da an kai ga aiki komi an yi an kare sun sako ruwa su yi yi aiki yayi wannan su bamu amma da ba an yi haka ba to kas su dau kafa musu ce mu mun kace ai maza a bamu gonaki mu noma sun ce karshen watan gana za su son a mika gandaren ni na san ba abin da kai na ba to mu babu wani gaugawa ille a bar mutane nan wanda an ka saba kuma maganar diya kowa ai lisahi da kowa abu ya kowa diya tai tun wasu 'yan kwanaki wasu mutane na karamar hukumar karkarar gaskeru da aka maida ƙauyensu a watan juwan da ya gabata suka soma dawowa a garin difa matsalar rashin tsaro mai nasaba da sassacen mutane shine sanadiyar wato hakan modu bukar mai sharhi akan batutuwa da suka shafi tsaro ya yi wa mani musa ƙarin haske dangane da wannan al'amari An kawo mana bayanai al'umma da suka fita daga Difa domin komawa a garuruwan su suna nan da dawowa. A binciken da muka yi ya nuna cewa tun farko da suka koma ba a cikin tsari ne ba. Idan kuna tuni an yi ta tarurruka da kuma tattaunawa akan yadda idan mutanen nan za su koma tsohon zaman su sai an ɗauki matakan tsaro kamar yadda aka yi a Barwa. Amma ba a yi haka ba sai 'yan ɓata gari suna dawowa cikin dare suna ɗauke mutane suna aikata masha'a da fyaɗe da karɓe kayan mutane wanda hakan ya sanya mutane suka fara dawowa a difa ƙoƙarin da ake yi yana so ya zama na banza idan ba a ciwo kan matsalar ba da ke iya riƙe mutanen su zauna a yankunan su matasan da suka dace a shirin kasar amurka mai suna fellowship na 2021 sun karbi takardunsu na shaidar kammala ɗaukar horo a cibiyar al'adu ta kasar amurka da ke yamai matasan sun bayyana cewa wannan wata sabuwar hanya ce ta budu a gare su domin gaskata manufofinsu nuna kishin ƙasa da kasuwanci su ne abubuwan da matasan suka sami horo a kansu olivier asagbabi ya santa da wasu daga cikinsu. Da farko ana iya cewa ƙarin hamzari ne samun taimakawar manyan furoje kamar Yali, Sezak da harabar jakadancin Amurka. Kanan kuma shi na step ɗin shine a sanya furoje-furojen da ke gare mu domin nafiyar. Yau muna a nan Nijar a Studio Kalangu. Akwai wasu takwarorinsu da ke Mali, Burkina, Kenya da Benin da su ma suke da tsarin furoje da za su shigar da zartawarsu. Gurin kuma shine girkin wata ƙungiya mai kusantawa Wada za a tattara ƙwarayar duk kan waannan matasan a jaraba girka Muna tunanin hito da wani shirin bayan zaman da ake yi shekara zuwa shekara. Waɗanda sun ka bi mu sun fahimtar da mu da kibiyar al'adu na Amerika za ta bi mu. A nan za mu fara yin shirin. Ni tare da tikitina na yali zan ba da shirin in gani in zai iya wucewa. Insha Allahu za mu yi nasara. Shirin gina hanyar jirgin ƙasa ta tsakanin Kano, Katsina da Maraɗi ya fara kankama, inda wasu ƙwararru suka ziyarci ƙasashen biyu. A yayin da a Najeriya aka kimanta tasirin ayyukan akan muhalli da kuma al'umma, a Maraɗi ana ƙoƙarin biyan diya ga masu hila yadda ayyukan gina hanyar za su shafa. Kamar yadda shugaban da'irar Maraɗi Bakshatu Murtala ya shaidawa Muhammad Maman. bai daɗe ba akwai wata tawagar ofishin ministan gine-gine da suka zo mana suka tabbatar da komai yana tafiya daidai yadda aka yi tanadi ku rike da kyau cewa wannan proje ne da mafi yawan gwamnatin najeriya ce ta ɗauki nauyin yinsa a ɓangaren Nijar za su kula da baiwa mutane jiya ne waɗanda aikin ya yanka a filayensu sun buƙaci a tantance matasan da ke cikin yankunan da abun ya shafa wanda da zaran aka fara ayyukan ba sai an yi ta faɗi tashin neman ma'aikata ba kuma wannan zai sa mu yi maganin zaman kashe wando ga matasa wanda hanyar za ta tsaya ne a daidai gidan kiwon kaji na maradi terminator bayan makonni uku na tsara raye-raye na zamani a cibiyar al'adu franco nigerian ta zandar kungiyar karadum ta mali ta gabatar da tsarin ta mai suna kallokiyar sebat wani labari ne na ma'aurata biyu da ke fuskantar matsalar zama aure kuma suka rasa makoma a idon al'ummar afirka abdullahi dumbiya daraktan wasanni a kungiyar ya yi wa aliketa karin bayani Son muke mu isar da wani sako na soyayya rayuwa a jimilce saboda ita rayuwa tana kan turbar soyayya rayuwa ba ga yarda so take ba kawai akwai rishin yardar cikin son da ke iya bullowa samun rayuwa shi ya fi kwantar da hankali idan akwai yarda ga so to kuma ana iya fuskantar rashin yarda a cikin son don haka muka zaɓi wannan ma'udin na soyayya ya zan ta iyali ta ma'aikatan sana'a don haka kar a saki idan aka samu wata 'yan tangarɗa a soyayya kuma kar a yi jiran cewar kulliyomin komi zai tafi daidai a soyayyar gaskiya ne turawa ne suka girka ta suna yin ta ne da al'adarsu ba wai ko ina kin su bane a'a kowa na son ci gaban al'adarsa amma yanzu gare mu ta rage na taka rawar mu ta can ainihi ga afirka daga al'ada sai wasanni bayan wasannin rana ta bakwai na super league na kwallon kafa kamar yadda shafin yanar gizo na hukumar kwallon kafar nijar ya rubuto Ƙungiyar IS Nijelek ce ta zo ta farko a matsayin na wucin gadi tare da maki goma sha biyar yayin da IS Duwani ke bi mata da maki goma sha hudu sai IS Guard National wadda ta kasance da maki goma sha daya A ƙasa akwai Espoir Football Club ta Zandar wadda ta zo ta sha biyu da maki shida. Racing Football Club ta Bukoki da Jeunesse Sportive de Tawa su ne wato ƙarshe inda suke bin juna da maki shida da kuma maki biyar. yanzu kuma sai lokacin namu wato na rahoton musamman a nijar lokacin sanyi lokaci ne da ke ba da damar bunƙasar mura ga ɗan adam a yau yana da wahala a bambanta mura zazzabin cizon sauro da kuma cutar corona domin samun ƙarin bayani akan bambancin da ke akwai tsakanin alamun waɗannan cutuka mun tuntuɓi dr ronan jambu na ma'aikatar institut pasteur a niger wanda kuma shine daraktan kimiyya a cibiyar binciken cututtuka sarmes da ke yamai ga hirar ta hada shi da talata abdu bahar wani bambanci ke akwai tsakanin mura da masassaran kizon saboro da coronavirus Avec une COVID, vous allez pouvoir... Idan aka kamu da corona za ku ji masassara, tuari, mura, ciwon kai. Yanayi ne dai mai hada alamomin sauran cututtuka wato dai ba a samun wani bambanci ba tsakanin cututtukan nan uku masassarar cizon sauro ita ma ana jin yawaitar ciwon kai masassara mai yawan auni musamman ma ciwon jiki su ne alamomi mafi aiwata ga masassarar cizon sauro a rike da sani kar a manta kuma da kusan kashi ɗaya cikin uku na wanzuwa ne ga cutar ta corona virus wato alamomi cuta iri ɗaya ne da corona kenan alamomi na mura da na corona corona a jimilce ana iya cewa kala ɗaya ne banda haka kuma ita corona virus akwai wasu alamomi na musamman kamar misalin rashin jin ɗanɗano ko ƙamshi ko kuma gajiya mai tsanani. Tunda babu wani yanayin bambanci wani rigakafi ne al'umma za ta iya ɗauka. Abun yi na farko shine a yi gwaji saboda abun da ke faruwa a Nijar shine kalilan mutane ne ke yin gwaji kenan akwai wuya na a san wani aunin watsuwar cutar ke akwai a ƙasar Nijar saboda mu abun da muke gani muke gwaji a kansu yawanci duk masu balaguro ne ko kuma marasa lafiya mai tsanani kuma ana lura kamar yadda ofishin ministan kiwon lafiya ke bayyanawa ana ganin adadin masu cutar wanda aka tabbatar sai karuwa yake yanzu muna kan bulluwa ta uku kenan an bakwa son balla cutar ga wasu cewa ku kasance wata kofar bi ga kwayar cutar zuwa ga wasu musamman ma mutane masu rauni tsohin mutane masu shekaru da wa'anda ke da wasu cututtuka can daban ya kamata ya zan wani nuni ne na 'yan kasanci na kuma kanku gwaji don ko koda baka dauke da babban auni na wannan kwayar to yana iya bazuwa ya zama wani hali mai tsanani balle ma yanzu kuna iya yin gwaji na gaggawa a cikin kowace cibiyar asibiti kenan wani abu ne mai mahimmanci don ƙasa don iyali da kuma makwabtanku. Pour le pays, pour la famille et pour l'entourage. marla karshen shirin kinan na maricen yau zan barku da hadiza hassan siddiqui da kira labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya